rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro koko masu jira koko masu tsammanin mu game da wannan gasa da na sa ta ta sarakuna koko masarautun Kano guda biyar wato mawaka muna ƙara jinjinawa muna kara nuna godiyanmu gare ku na yadda kuke nuna shauki akan wannan abu da aka sa dama can dai kuna ciki kuma kun yi waƙoƙin yanzu kuma muka ce mun sa wani competition to muna ci gaba da ƙoƙarin yadda za a yi wannan gasa da aka sa mu ga an tabbatar da ita kamar yadda ya kamata muna fatan za mu ce allah ya ba mai rubu sa'a ga masu ga waɗanda suke nesa ko na cikin ƙasar nan ko na wajen ƙasar nan duk wanda zai turo waƙarsa sai ya turo katinsa na shaidar yana da rajistar